Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan la'asari ya talata 29 ga watan Mayun shekarar 2018 a kan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 30. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kuma sun gana. yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma makeri ne tare da maryam dauda za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai Shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da cewa wani babban jami'in gwamnatin Koriya ta Arewa zai kai ziyara birnin New York don tattaunawa a kan shirin taron koli tsakanin Trump da shugaban Koriya ta Arewa. Ana zargin dakarun tsaron Afghanistan na musamman da dakarun Amurka ke marawa baya da kisan fararen hula guda tara. Jiragen saman yakin Isra'ila sun kai hare-hare yau talata a zirin Gaza inda suka auna wuraren 'yan kungiyar mayaka masu zafin kishin addinin Islama. To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da sa kafar wando ɗaya da miyagu a ƙasar. I wish to assure Nigerians that we will not rest until all criminal elements. Yace ina tabbatar wa 'yan Najeriya cewar za mu ci gaba da ɗaukar mataki kuma ba za mu daga kafa ba sai dukkan miyagun mutane da masu ɗaure masu gindi an gurfanar da su a gaban shari'a. Talakawa a Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu a kan ranar demokaradiyya a Najeriya to ko me suke faɗi? Akwai ci gaba saboda kowa kuma dai shi wanga mulkin demokaradiyya na akwai yanci na mutum shi abin da ke bukatar shi sannan akwai wasu abubuwa na cigaba gaba wanda gwamnati ke yi na raya al'umma to bayan haka safinatu na tafi da shirinta na noma tushen arziki sai kuma ra'ayoyin ku masu saurare muna kuma dauke da nasihar ramadan amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da cewa wani babban jami'in gwamnatin Koriya ta Arewa zai kai ziyara birnin New York don tattaunawa a kan shirin taron koli tsakanin Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Kim Yong Chol, mataimakin shugaban jam'iyya mai mulki a Koriya ta Arewa, zai je New York a cewar Trump a wani sako da ya rubuta a shafinsa na Twitter. 'Yan sa'o'i da suka gabata rahotanni sun ce Kim Yong-chol mataimakin shugaban jam'iyya mai mulki a Koriya ta Arewa tsohon shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar kuma na tashar jiragen saman Beijing. Kafar yada labaran Koriya ta Kudu Yonhap ta ce Kim na shirin zuwa New York gobe Laraba idan Allah ya kai mu. A makon da ya gabata ne Trump ya aika wa Kim Jong-un wasikar soke taron kolin da aka shirya yi ranar 12 ga watan Yuni. ya kuma ce tsananin fushi da ƙiyayya da shugaban koriya ta arewa ya nuna a wata sanarwa ce dalilin da ya sa ya ɗauki wannan matakin amma an ci gaba da zaman shawarwari tsakanin ƙasashen ciki har da ganawar da aka yi ranar lahadi a yankin koriya da ba ayyukan soja ana zargin dakarun tsaron afghanistan na musamman da dakarun amurka ke marawa baya da kisan fararen hula guda tara da kuma raunana wasu su takwas a gabashin lardin nangahar wanda waɗanda ga dukan alamu an yi zaton mayakan isis ne Wani mai magana da yawon gwamnatin lardin ya faɗa wa murya Amurka yau talata cewa yawancin waɗanda harin da aka kai da tsakar dare a gundumar Chaprahar ya shafa iyalin shugaban majalisar dattawan Afghanistan ne. Atullah Kogiani ya faɗi cewa wani kwamandan 'yan sanda da wasu dogarawansa guda biyu na cikin waɗanda aka kashe. ya kuma ƙara da cewa an fara bincike don gano dalilin da ya sa jami'an tsaron na musamman kai farmaki na tsakar dare a wurin ba tare da haɗin gwiwar jami'an tsaron yankin ba gwamnatin afghanistan ta tsakiya ta dai ce ta tura wakilai don su gudanar da bincike a kan mummunan harin da aka kai a cewar kogiyani dakarun tsaron amurka da ke afghanistan ba su ce komi ba game da wannan harin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane fiye da dubu goma aka kashe ko aka jikkata a shekarar dubu biyu da goma sha bakwai, kuma adadin waɗanda ke mutuwa na ƙaruwa a wannan shekarar. Jiragen saman yakin Isra'ila sun kai hare-hare yau talata a ziran Gaza, yanzu suka auna wuraren 'yan ƙungiyar mayaka masu zafin kishin addinin Islama. Hare-haren na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da dakarun tsaron Isra'ila suka ce 'yan bindiga a Gaza sun harba akalla makamai masu linzami 27 a wurare da dama a kudancin Isra'ila. Sanarwar dakarun tsaron na Isra'ila ta ce yawancin makaman masu linzami da aka harba, makaman kariya da ake kira Iron Dome ne ya tarbe su, yayin da wasu suka dare a wasu wuraren. Ba a dai samu rahoton wasu sun jakkata ba. ana ci gaba da samun tashin hankali a bakin iyakar isra'ila tsawon watanni biyu kenan inda falasɗinawa ke ta zanga-zanga kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc An ba wani ɗan ƙasar Mali da ke zama Faransa ba bisa ƙa'ida ba lakabin sunan Spiderman, an kuma jinjina wa matashin a matsayin jarumi bayan da ya hau wani bene a birnin Paris don ya ceto wani yaro da ya zamo daga bene yana lilo a hawa na hudu. An fitar da wani rahoton bidiyo da ya nuna ga sama yana kama karafan benen da, hannuwansa yana hawa daga bene zuwa bene, yayin da wani mutum da ke bene na hudu yake ƙoƙarin riƙe hannun yaron. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron da kansa ya gode wa ɗanci ranar jiya Litinin a fadar shugaban ƙasa, ya kuma bayyana shi a matsayin abin koyi. Macron ya ba ga sama wanda ya fito daga yankin Keyes na ƙasar Mali lambar yabo ta nuna bajinta. ya kuma ba shi takardar izinin zama ɗan ƙasa da kuma aiki a ma'aikatar kashe gobara. Gasama ya ce shugaba Macron ya tambaye shi ya bayyana yadda ya yi wannan jarumtakar, ya kuma ce ya nemi taimakon shugaban ƙasar ta Faransa. Da farko ya faɗa wa CNN cewa yana son yara. Ba zan so in ga yaron ya ji rauni ba a gaban idona, sai na ruga don neman hanyar da zan ceto shi. Na gode wa Allah yadda na iya hawa ta gaban benen har na taddo inda yaron yake. a ƙoƙarin da ake yi na magance ƙorafe-ƙorafe a kan kama wasu maza baƙar fata su biyu a ɗaya daga cikin shagunansa. Kamfanin Starbucks zai rufe shaguna dubu takwas yau talata da rana saboda horar da ma'aikatansa a kan kaucewa nuna bambanci. A watan da ya gabata, wasu maza baƙar fata su biyu suka je wani shago a Philadelphia, amma ba su sayi komi ba, maimakon haka sai suka faɗawa manajan shagon cewa suna jiran wani abokinsu zai same su a wurin. sai aka umarce su su bar shagon har wani ma'aikaci ya kira masa ɗan sanda aka kama su abin da ya janyo zanga-zanga lokuta daban-daban da kuma zarge-zargen nuna wariyar launin fata shugaban kamfanin ya nemi ahuwa akan abin da ya faru ya ce ina mai ba al'ummar philadelphia da sauran abokan kasuwancin mahaƙuri wannan ba halinmu ba ne kuma za mu yi abin da ya fi dacewa ba tare da ɓata lokaci ba bayan lamarin kamfanin starbucks ya sanar da canjin manufofi wanda ya hada da barin jama'a su zauna a shagunan ko da ba su sayi komi ba Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ambato nasarori da gwamnatinsa ta yi tun bayan da ta kama aiki tare da yin alkawarin kyautata rayuwar al'umman ƙasar. Shugaban ya yi waɗannan bayanai ne a cikin jawabi da ya a yau na ranar demokaradiyya a Najeriya wadda ke cika shekaru goma sha tara da kafuwa. Wakilinmu Umar Faruk Musa ya aiko mana da rahoto akan jawabin shugaban daga Abuja. shugaba muhammadu buhari dai ya yi waɗannan bayanai ne a daidai lokacin da waɗansu 'yan adawa da kuma 'yan najeriya suke suka a kan lamirin gwamnatinsa ta hanyar tattalin arzikin da kuma bazuwar da aka samu na ta'addanci a waɗansu ɓangarori da suka wuce na ƙungiyar boko haram wato a yankin zamfara da kaduna da benue da adamawa da kuma taraba inda 'yan ta'adda da masu sace-sace mutane da 'yan fashi da makami suke ci gaba da cin karensu ba babbaka duk da ko irin matakan da gwamnatin ke ɗauka wurin karya musu lagu. To amma shugaba Muhammadu Buhari ya auna irin abubuwan da ya taras a lokacin da aka zaɓo shi mulki Najeriya da irin cin kashin da aka yi ta fuskancin hanci da rashawa, rashin gudanar da aiki bisa ƙa'ida da kuma barin 'yan ƙungiyar Boko Haram su cika ransu ba babbaka ta hanyar yin saku-saku da yin sama da faɗi da duk da 'yan Najeriya suke tsammanin za a yaƙe ta'addanci da 'yan ƙungiyar Boko Haram da su amma suka ƙarasa a aljihun waɗansu 'yan tsiraru. ga tsokacin da shugaba muhammadu buhari ya yi dangane da magana tsaro i wish to assure nigerians that we will not rest until all criminal elements ya ce ina wa 'yan najeriya cewar za mu ci gaba da ɗaukar mataki kuma ba za mu daga kafa ba sai dukkan miyagun mutane da masu ɗora masu gindi an gurfanar da su a gaban shari'a gwamnati na ci gaba da ƙara ƙarfafa jami'an tsaronta ta fuskar ƙara musu kayan aiki da kuma ƙara ɗaukar dakaru da za su yi aikin tsaron da kuma bayar da horo ga waɗanda ke bukatarsa da kuma samar da maimayin kayayyakin aiki na zamani domin jami'an tsaro su ci gaba da samun walwala da ci gaba a wurin yaƙi da ta'addanci da yanzu ga dukkan alamu aka ci galaba a kansa. in ji shugaba muhammadu buhari za a ci gaba da kuma ɗaukar matakan da suka kamata na zamani kuma waɗanda suka dace da halin da ƙasar najeriya take ciki a yanzu ta fuskar yaƙi da cin hanci da rashawa inda yake cewa ya ce gwamnatinsa ta samu nasara ta fuskar yaƙi da cin hanci da rashawa tsare-tsaren hanyoyin da ake amfani da su wurin yaƙi da cin hanci da rashawa suna ƙara samun biyan bukata da kuma irin nasarori da gwamnatin ke fata kuma matakan da kwamitin shugaban ƙasa yake ɗauka dangane da sa ido a kan biyan albashi da kuma kare haƙoƙin ma'aikata da kuma yawan ma'aikatan ya haifar da yanzu an samu kashi hamsin da biyu cikin yawan ma'aikatan najeriya da dukkansu na boge ne kuma ya sanya dubban miliyon naira ne aka samu kubutuwa daga irin wa'annan tsarin ko wa'annan mutane domin gwamnati ta mai da hankalinta gurin gudanar da ayyukan da za su ci gaba da kawo walwala ga rayuwar al'umma a fannin tattalin arziki kuwa shugaba muhammadu buhari ya dage cewa babu shakka irin halin da ƙasar ta samu kanta a ciki a lokacin tsohuwar gwamnati da irin matakan da ya ɗauka a lokacin da aka zaɓo shi a matsayin shugaban ƙasa ya dukufa wurin farfaɗuwa da tattalin arziki tare da ɗaukar matakan tsuke bakin aljihu da kuma buɗe hanyoyin da arziki zai shigo ta yadda har aka fita ƙangin na talauci da najeriya ta shiga kanta a bara yanzu ta fara tara makudan kuɗaɗe a asusun gwamnati saɓanin wanda ta tiras wayau a lokacin da aka zaɓo ta umar faruk musa mura amurka a Abuja, Najeriya. Allahu sarki mai rama roƙo ni ke yi sarki gare ka ka taimake ta Najeriya babba mu. Najeriya mai ba mu nono Najeriya babba mu Najeriya To ba da la'agai da Umar Faruk Musa. Wasu 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu a kan wannan ranar demokuraɗiyya a Najeriya. ranar da ta ba su damar faɗan albarkacin bakinsu yayin da wasu ke allah sun barka wasu kuma na ganin akwai abubuwa da dama da ke bukatar a gyara musamman wurin yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya ga dai rahoton murtala faruk sanyinna akan haka a ra'ayin wasu 'yan najeriya shekaru goma sha tara na mulkin demokuraɗiyya ba tare da yankewa ba shi kan sa wani ci gaba ne da ƙasar ba ta taɓa samu ba a tarihi yayin da kuma hakan ya haifar da samun wasu al'amura na ci gaba a wasu ɓangarorin sunana malami attahiru alkamawa former deputy director primary health care department sokoto na local government to alhamdulillahi demokradiyya najeriya ta yi dama kuma ta yi ma'ana don an samu ci gaba gwargwado irin hali na zamani da haka muna iya cewa mun samu nasara bisa ga inda an ka hito ko a zamna lahiya ga ƙasa a ci gaba na. ta sunana malam bello abdullahi gwadawa akwai ci gaba saboda kuma kuma dai shi wanga mulkin na akwai yanci na mutum shi abin da ke bukatar shi sannan akwai wasu abubuwa na ci gaba wanda gwamnati ke yi na rayu al'umma to sai dai sha'anin yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma taɓarɓarewar tsaro na daga cikin muhimman al'amuran da ke jan hankalin 'yan najeriya inda ake samun ra'ayoyi mabambanta dangane da nasara ko akasin haka a ƙasar an samu ci gaban mai ginin rija ga abin da ya shahi tsaro najeriya cikin demokradiyyar ga saboda wasu abubuwa da ka yanzu ba mu san su ba da kamar harkar boko haram da kuma zuwa gidaje da ƙauyukan mutane ana kashe su wanda yake kaga ci baya ne ga demokaradiyyar mu a ce cikin demokaradiyya ana irin wa'annan abubuwa a sunana barista mu'azu liman yabo yanda ake gudanar da mulkin demokaradiyya tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da kuma su kansu ƙananan hukumomi kamar wanda tsarin mulki ya zo da su kaga ba a samun daidaituwa wannan yakan kawo tarnaki ga samun biyan bukata ta demokradiyya ta yi a ce dai wadda ake yi wadda zan ce maka an kama hanya guda wadda ba gari guda za na ba wa'annan hakika su ne matsalar da demokradiyya ke samu a tafiya a ƙasa irin ta najeriya a bangare ɗaya kuma jam'iyyar apc mai mulkin najeriya tana bikin cika shekaru uku na mulkin ta da ta karɓa daga jam'iyyar pdp bayan ta yi wa 'yan ƙasar alkawarin kawo canji to ko yaya ake kallon ci gaban gwamnatin ta canji ya zuwa yanzu alƙawullan da gwamnatin uh, epc ta ɗauka kamin ta kahu za ka ga akwai wanda lallai an ɗan hara cika su abin da ya shahi gyaran hanyoyi abin da ya shahi tattalin arziki uh, za ka ga uh, tattalin arzikin na ƙasa sai a ce ya ƙaru amma na al'umma kuma shi na raguwa to wanda yake kaga akwai akasi ga wannan duk da wutar lantarki ko jiya na ga wani kamfen billboard na apc lokacin zaɓe da sun kace cikin shekara guda za su gyara wutar najeriya to yanzu ma abin ƙara kwaɓewa ya yi ya kamata a yi wa gwamnati uzuri alƙulla ta yi tana tana yi gwamnati ko ta ta isko matsaloli na na gwamnati da ta gabata duk da haka dai 'yan najeriya na tattare da hasashe da kuma fatan ganin kasar ta taka ingantacciyar turbar ci gaba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria. mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, tuja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kariya. bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye to madalla a gaida murtala kusan sanyin nan waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu ko karfe goma sha ɗaya ne da minti arba'in da wato minti goma sha bakwai kenan na rana a nan washington ga kuma shirinmu na gaba Assalamu alaikum barkamu da saduwa a cikin shirin noma tusha arziki wanda ni safina ta sada dangi zan gabatar daga nan sashen hausa na murya Amurka. A wannan makon za ku ji tattaunawar da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya yi da wasu mambobin Majalisar Kula da Iri ta Najeriya. Ga yadda tattaunawar tasu ta kasance. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirinmu na noma tushen arziki. a yau ina tare da wasu mambobi na majalisar kula da iri ta najeriya da farko zan so gabatar da kanku sunana ibrahim musa sunana senes victory um, malam ibrahim musa idan muka duba wannan majalisa ta samar da iri ta najeriya a cikin minti daya menene ayyukanta na farko ita ce ainihin mai sa ido a kan irurruka da tsirrai da ainihin kamfanoni masu zaman kansu wanda suka shafi yin irurruka na ƙasa baki ɗaya suke sa ido a ciki suke dubawa suke kuma ba da izinin kamfani ya yi iri a ƙasa domin amfani wa manoma kuma suna bincike akan abin da ya shafi abin nan eh, ainihin yanayin halittan tsirrai haɗi da ainihin jami'o'i masu bincike kamar wanda ake kira a turanci research institution. Na'am. Ah, Sales Victory na Lalo Ireki. Misali bayan da aka kaddamar da ku, me ake ciki yanzu a wani hukuma? To, mu dai mun je mun ga wurin. Mun shiga mun dudduba abin da ake ciki yanzu shine ba kayan aiki. baka abin da yasa na ce ba kayan aiki kayan da suke wurin kayan na shekarun da suka wuce ne ba amfani da su yanzu ba inda ake amfani da su a duniya saboda haka ni a nawa cewa ba kayan aiki ibrahim musa idan za ka mun dalla-dalla a takaice menene matsalan wannan hukuma da farko matsalar wannan hukuma tana buƙatar ɗauki na gaggawa daga gwamnatin tarayya la'akari da ainihin shi kansa shugaban ƙasa ya yi shelar samar da abinci na ƙasa baki ɗaya sannan kuma ya ƙoƙari ya ce duk tattalin arzikin ƙasan da yake ƙarƙashin aikin noma za a ƙoƙari a ciro shi kuma za a karkatar da ainihin tattalin arzikin ƙasan nan zuwa harkar noma saboda haka ita wannan ma'aikata kamar kashin bayan noma ce saboda ita ce ainihin kamar uwa da za ta haifi duk ililluka ingantattu da za a ba manoma su noma so idan har manomi bai da ingantaccen iri to a gaskiya wahala zai sha kuma babu wani tattalin arzikin kasan da zai gina saboda haka wannan ma'aikata a takaice <coughs> tana buƙatar na'urori na zamani ba na'urorin da aka saya tun alif dubu tara da sittin a'a a kawo na zamani irin wanda ake amfani da su a afirka ta kudu a irin wanda ake amfani da su a indiya inda wanda ake amfani da su a wurare kamar su brazil a saka a wannan gurin saboda haka muna kira ga gwamnatin tarayya da ma'aikatar aikin gona ta yi kokari ta duba wannan gurin ta zuba waɗannan na'urori bayan haka idan an zuba waɗannan na'urori sannan akwai gine-gine da ya kamata a yi musu na zamani domin victory na idan muka duba irin waɗannan matsaloli da wannan majalisa ta kula da iri take fama da su a halin yanzu sai yaya hakan zai shafi nasara ko rashin nasarar raya kawato wadatar da ƙasa da abinci eh to dole zai shafe saboda ba kayan aiki idan ba kayan aiki kuma ba aiki iri wayannan uh, wurin ya kamata ita ne za ta duba irin da ake ba ma mutane manoma to idan babu iri mai kyau noma ba za a samu abin harvest mai kyau ba saboda haka mu muna kira akan cewa idan gwamnati za ta iya ta karbe wannan wuri ta gyara shi ta mai da shi ya zama kamar yadda ita ta fita ta faɗa cewa tana so a wa talaka a taimaka manoma a taimaka musu su ma su samu aikin yi 'yan zaune gari banza za su samu aiki yara za su samu aiki mata za su samu aiki yunwa zai kare idan akwai abinci ba yunwa sai dai ko rago ibrahim musa idan muna fahimtar cewar akwai matsala a wannan majalisa ta samar da iri ta najeriya kuma kukanku kuna ga cikin bangaren gwamnati domin ku wakilai ne na hukumar daraktocin wannan ma'aikata ba za a ce kuma da laifinku a ciki ba an naɗa mu kota uku ba mu yi ba kuma wannan zuwan da muka yi shine na farko da muka je muka ga waɗannan matsalolin saboda amana da take kanmu kan bisa gaban allah nan da ya ba mu wannan sa'ido a kan wannan gurin shine muke amfani da wannan dama mu sanarwa da duniya sannan kuma duk wata hanyoyi hanyoyi da za mu bi mu tabbatar da cewa an magance waɗannan matsaloli za mu yi amma ainihin eh, saboda wannan daman gwamnati ce ta talaka talaka ne ya zaɓe ta To madalla Hassan kai na masu sauraro sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji ci gaban tattaunawar tasu. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni safinata ta sada dangi ke cewa a sha ruwa lafiya. to madalla a gaida safinatu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana saƙon farko na haɗin gwiwa ne daga Aminu Kano mai da garko da Adamu Sabi'u Wangara da Muntar ɗan Ma'azu Baban Khalifa. Suka ce Assalam VOA Hausa, yau 29 ga watan Mayu ne ranar zagayowar demokradiyya wacce ta yi daidai da shekaru uku cif da kafuwar gwamnatin muhammadu buhari amma talakan najeriya har yanzu bai gani a ƙasa ba wai an ce da kare ana biki a gidanku ganin yadda lokacin damina ya zagayo amma takin zamani farashinsa sai ƙara hauhawa yake Fata alheri ga ma'aikatan voa hausa a gaskiya mun yi matuƙar farin ciki da alwashin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi na cewa zai sanya hannu a dokar da za ta baiwa matasa damar samun riƙe mukamai a matakai daban-daban na gwamnati a wajen jawabinsa ga al'umma albarkacin ranar demokradiyya muna fatan allah ya sa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu amin Saƙo daga amadu abacha mashina jihar yobe muna yaba wa gwamnatin najeriya a bisa ƙoƙarinta na ci gaba da yaƙi da ta'addanci musamman a yankin arewa maso gabashin najeriya sakamakon wannan rana ta demokradiyya da ake gudanarwa a yau sakon haɗin gwiwa daga umar adamu katagum da ibrahim dan baffa katagum da hassan sama'ila katagum sakon na gaba daga yusuf m ramadan mai gombawa daga jihar gomben najeriya ya ce assalamu murya amurka yau ce ranar bikin zagayowar demokradiyya a najeriya shekaru sha tara kenan yayin da shugaba buhari kuma ya cika shekara uku zan yi amfani da wannan dama domin yin kira ga matasa 'yan uwana da kuma mata iyayenmu ya kamata mu fito a dama da mu a siyasar najeriya domin ciyar da Najeriya gaba. Sai sakon ƙarshe daga Isuhun Dila Faki jihar Kaduna inda ya ce ina tai al'ummar ƙasa ta Najeriya murna zagayowa wannan rana ta demokuraɗiyya. Ya Allah ka ƙara kawo mana ci gaba mai amfani amin. To madalla yanzu kuma ga nasihar watan Ramadana. Ga nasihar Sheikh Abdullahi Balalau. mu tausaya wa talakawa mu tausaya wa marayu mu tausaya wa gwagware mu tausaya wa ainihin wato mata masu rauni kuma a kame gabarin ainihin wato wa Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah yakan kulle kofofi na wuta ya bude kofofi na aljanna domin neman rahamarsa kuma watan Allah na sanya masu kira suna kira mai neman alkhairi ka zo ga watan alkhairi mai yin sharri takaita ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka tsakanin ramadan har zuwa wani ramadan allah na kankare zunubi a tsakanin inda kuka nisanci manya-manyan zunubai allah ya sa mu dace da samun gafara daga allah su subhanahu ta'ala yana kira daga ƙarshe ga 'yan kasuwa su sassauta farashin kayayyaki na masarufi yin haka su masu Allah ya sanya musu albarka cikin kasuwancinsu duk mutumin da ya kawo sauƙi ga bayan Allah manzon Allah ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya wa bayan Allah sai Allah kuma ya tausaya muku saboda haka 'yan kasuwa ku kawo sauƙi ku sassauta farashi ga sauran al'umma har wanda ba musulmi ba ya gane watan nan wata ne na rahama in ya shiga kasuwa ya ga abubuwa suna saukowa ya tambaya me ya faru a ce ramadan sai ya gane ramadan akwai albarka kamar yadda su ma waɗanda ba musulmi ba in watan addinin su ya zo sukan yi abin da ake ce bonanza su rage abubuwa to ya ku al'ummar musulmi ya kamata ku yi amfani da wannan dama a samu sauki ga al'amura kuma hakki ne akan shugabanni kasu su bar 'yan kasuwa kawai kowa ya rika tunanin farashi ya sa farashi da kansa ya zama gwamnati tana bibiya ba mutane su riƙa kirkiro farashi da kansu ba ya zama akwai control daga gwamnati na farashin kayayyaki idan ana sa ido to in Allah ya yarda masu kokarin su kara ba za su kara ba balantana su cutar da al'umma Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka Allah shi mana jagora to madalla yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai a takaice Shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da cewa wani babban jami'in gwamnatin Koriya ta Arewa zai kai ziyara birnin New York don tattaunawa a kan shirin taron koli tsakanin Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Kim Yong Chol mataimakin shugaban jam'iyya mai mulki a Koriya ta Arewa zai je New York a cewar Trump a wani sako da ya rubuta a shafinsa na Twitter. ana zargin dakarun tsaron afghanistan na musamman da dakarun amurka ke marawa baya da kisan fararen hula guda tara da kuma rauna na wasu su takwas a gabashin lardin nangahar waɗanda ga dukan alamu an yi zaton mayakan isis ne wani mai magana da yawon gwamnatin lardin ya faɗawa murya amurka yau talata cewa yawancin waɗanda harin da aka kai da tsakar dare a gundumar chaprahar ya shafa iyalan shugaban majalisar dattawan afghanistan ne Jiragen saman yakin Isra'ila sun kai hare-hare yau talata a zirin Gaza inda suka auna wuraren 'yan kungiyar mayaka masu zafin kishin addinin Islama. Hare-haren na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da dakarun tsaron Isra'ila suka ce 'yan bindiga a Gaza sun harba akalla makamai masu linzami 25 a wurare da dama a kudancin Isra'ila. An ba wani ɗan ƙasar Mali da ke zama Faransa ba bisa ƙa'ida ba lakabin sunan Spiderman, an kuma jinjinawa matashin a matsayin jarumi bayan da ya hau wani bene a birnin Paris don ya ceto wani yaro da ya zamo daga bene yana lilo a hawa na hudu. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can da yamma za a ji mu dauki da wasu shirye-shiryen. yanzu a madadin maryam dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma julie gresham wadda ta shirya kuma ta bada umarni da kuma injiniyan mu na wannan lokacin rob mclean baba ya kuma kiri ne ke sallama da ku daga washington dc sai a dakaci shirin yau da gobe